Jaridar ta ce wannan labarin mai armashi ya bayyana biyo bayan wata ganawa ta musamman da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen guda uku na Mali, Burkina da na Nijar wato zaman taron tattaunawa wanda aka yi a ranar 24 ga watan Ut wanda ya shuɗe a fadar shugaban ƙasa. Jaridar ta ce da Asa Mugwaita na Bamako da Ibrahim Traore na Wagadugu da Abdurrahman Chani na Yamai sun ƙudiri aniyar buga kuɗi bai ɗaya Mone Komin da kuma kahuwar bank central ita ma ta musamman ta waɗannan ƙasashe guda uku ta ce ko da yake ma ba a ba da wani ƙayyadadden lokacin shirin yin hakan ba in ji jaridar Zanga-zangar kin jinin zaman sojin Faransa a Nijar ta shiga rana ta uku inda dubban magoya bayan sojojin da suka yi juyin mulki ke ci gaba da boran. Masu boran na son ko ta halin kaka sojojin Faransa su tattara inasu inasu su fice daga kasar kamar yadda jagororin da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Mazum suka bukata. A farkon wannan makon ne kasashen biyu na Faransa da Nijar suka shiga zaman doya da manja bayan da gwamnatin mulkin soji ta Nijar ta kori jakadan Faransa bisa zargin kasancewarsa a wannan ƙasa ka iya haddasa fitina. Matakin da Faransa ta yi fatali da shi tana mai cewar sojojin ba su da wani hurumin koran ta Tuni dai shugaba Emmanuel Macron ya bayyana ci gaba da tsare hambararren shugaba Muhammad Bazoum da sojoji ke yi a matsayin garkuwa da shi ya kuma jaddada goyon bayansu a gare shi. Haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi ƙungiyoyin fararen hula ne dai suka kira gangamin da ake yi a kusa da sansanin sojin faransa a yamai kuma sun sha alwashin ci gaba da gudanar da shi da ma zaman dirshin har sai sojojin sun fice musu daga kasar su a jamhuriyar niger ma'aikatar harkokin wajen kasar ce ta baiwa hukumar 'yan sanda umarnin fitar da hukumomin mulkin soji na mulkin rikon kwarya a niger sun yabo matakin korar jakadan kasar faransa a niger sylvain l'actualité daga cikin wannan ƙasa jaridar l'actualité ta ce wannan mataki ya bayyana bayan da shi jakadan na ƙasar faransa sylvain ite ya ki amincewa da wata gayyata wadda gwamnatin ali lamin zan ya aika wa jakadan ƙasar faransa kwanan baya jaridar ta ce da farko dai wa'adin kwanaki biyu wato awoyi 48 hukumomin mulkin sojin suka baiwa jakadan ƙasar faransa da ya tattare nashi ya nashi ya bar wannan ƙasa ta ce kwatsam sai gashi ƙasar Faransa ta ce jakadan nata ba zai barin wannan ƙasa ta Nijar ba wai tunda ita ƙasar Faransar a wurinta hukumomin mulkin sojin na ƙasar Nijar wai ba su da hurumin korar wannan jakada na Faransar daga cikin ƙasar Nijar. Jaridar Le Sahel Dimanche ta ce yau ai jin hakan ne ke da wuya sai hukumomin mulkin sojin ta hanyar ofishin ministan harkokin wajen ƙasar Nijar suka bayyana matakin soke katin diplomasiya da soke takardar visa ta jakadan ƙasar Faransar a Nijar da kuma soke ta. takardar visa ta iyalan shi baki ɗaya. sannan ofishin ministan harkokin wajen na Nijar ya kuma ba da umarni ga jami'ai 'yan sanda da su yi ƙoƙarin fitar da wannan jakada na ƙasar Faransa daga cikin wannan ƙasa ta Nijar. Toto, toto, toto, toto. Ya malam ga irin wannan cakwakiya ga dai irin wannan tsayin gwamin jaki da su 'yan Faransar suke nunawa a nan gida Nijar daurin kunne na jakadan ƙasar Faransa a Nijar da ma sojojin ƙasar Faransa a Nijar wannan ne yasa a wannan mako mata mata 'yan Nijar suka fito da fifi a Rompoyin Eskadiri birnin Yamai dauke da kwanoni da horantun ne tasoshi da kwagiri tanda da tukane luddai da koshiyai hada hurshet ta cin salati suka yi ta kaɗe-kaɗe da wannan tarkacen kwanoni da bushe-bushen badujala wato Dabda, inda sojawan ƙasar Faransar suke da matsugunni a bakin kofar shiga filin tashi da sabka jiragen sama na jihar Hamanin birnin Yamai Rompoyin Eskadiri matan cewa wa suke kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye sojojin faransa kwaran kwaci sai kun kwashe kayan ku kwaran kwaci sai kun kwashe kayan ku in kwankwan to a yi ta kiɗi da bushe bushen badujal ca suke ba so sojojin faransa ba ku kwashe kayanku ku bar mana kasar mu ba mu buƙatar ku yau ba mu ku gobe a to kai kwayan haka matan nan yi ta wannan kaɗe-kaɗe da bushe bushe a bakin kofar eskadiri birnin yamai can suke kun ishe mai haka wallahi aran wasa ese wasa daga kwai ware ko wasa wai aran bankare da gina duka dai a kwashe a bari eh ko dai wasa daga kwai wallahi wasa daga kwai gadar in labora wani a wasa yadin kware ko a a to kai kwanan kwata sai kun kwashe kayan ku kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan yayin da A wannan lokaci jaridar Le Sahel Dimanche ta sanar cewa biyo bayan bayyanar maganganun rudani na cin kanzan kurege waɗanda ake tababbazawa a cikin waɗannan 'yan kwanuka na cewa wai an roshe dukkanin jam'iyyun siyasa da ke cikin wannan ƙasa. Jaridar ta ce ofishin ministan cikin gida ya karyata wannan maganar jita-jita da ce-ce ku can ba gara ba sabai ta ce a cikin wata sanarwa wadda ofishin ministan cikin gidan ya bayyana shekaran jiya ofishin ministan ya ce dukkanin illahirin jam'iyyun siyasa na wannan ƙasar suna nan yadda da suke yadda aka san su to amma maganar gudanar da harkokin siyasa ce aka dakatar har sai nan zuwa gaba kana kuma ta ce ofishin ministan ma yayi kashedi da jan kunnuwan ire-iren mutanen da ke kago wannan labari na jabu marasa tushe suna wallafa shi da wata manufa a kai ku dakata to ku dakata jaridar l'actualité ta ce a maganar da ake yanzu haka ana shirin buga kuɗi bai ɗaya mone komin tsakanin ƙasashe guda uku cewa da ƙasar mali burkina faso da ƙasar nijar jaridar ta ce wannan labarin mai armashi ya bayyana biyo bayan wata ganawa ta musamman da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen guda uku na mali burkina da na nijar wato zaman taron tattaunawa wanda aka yi a ranar 24 ga watan ut wanda ya shuɗe a fadar shugaban shugaban ƙasa jarida ta ce da asa magwaita na bamako da ibrahim turawore na wagadugu da abdurrahman chani na yamai sun ƙudiri aniyar buga kuɗi bai ɗaya moneko komin da kuma kahuwar bank central ita ma ta musamman ta waɗannan ƙasashe guda uku ta ce ko da yake ma ba a ba da wani ƙayyadadden lokacin shirin yin hakan ba in ji jaridar yayin da ita kuma jaridar Le Horizon wani hoton kwaikwayo ta ƙara bugowa a kan shafinta na farko a wannan mako Ga hoton kwaikwayon ga General Abdulrahman Chani can zaune a saman wata makekiyar kujera ya rike wata hisgegiyar bindiga ga hannu. A gehe guda ga hoton kwaikwayon magadin nan gari ne su mai siya lomer ga sunan sun jero jere-jere cikin manyan riguna magajin garin da ke gabansu yana rike da wani akwatin zaɓe ga hannu. Daɗa sai Chani ya ce wa magadin nan garin to ni ne na ɗauki mulki ga hannu ina so in ji ta bakin ku magadin nan gari. Me kuka ce? daga sai bishiya cewa da jaridar tale horizon tana cewa magadin nan garin kai kumar matso ku taho kai in mm, kumar matso ku taho ku ga anga ba can yi kuna za shi ba daga shi kenan sai magashin gari guda wanda ke gaban su mai rike da akwatin zaben sai ya ce wa general chani daman kamun mu taho da wurinka ka mai gida i e, inda daman da ya zo da muka yi shawara tsakanin i e, muka ma yi ƙuri'a idan da mai ƙuri'a ga domin ka da ƙuri'a muka yi zaɓe kamun da ma zai mu yi wurin ka mu taho ka ga dai ga sakamakon nan ni na ni kike shiga hannu na na shi ke duk ka samu goyon bayan mu dubu bisa ɗari duk ka samu goyon bayan mu dubu bisa ɗari ma ga hoton kwaikwayo na jaridar A jikon tanja wannan magana da kai wannan magana da kai in ba dan tsarayya ba ba wanda zai ce maka kayi kuskure a nan gurin ba wanda zai ce maka kayi kuskure a nan gurin sai dan tarayya sai miki sai yin kasa gida Nijar sai azalimi sai babban barawo sai dakiki wanda yake bai san fari ba bai san baki ba shi yake wannan ya ce da kai kayi mishi laifi ko kuma kayi kuskure wannan magana da ka gai haka take hoton kin nan idan aka hudda hoton ma a kone shi gaba ɗaya su gani da idansu kuma nan zuwa gaba tunda an san shi an shaida ba ɗan ƙasa ba ne karatu ne ya yi to an yi walkiya mun gai shi to a tsaye da shi nan kar ya tsaya ma takara zabe a rushe shi gaba daya tunda yake shi ba ɗan ƙasa ba ne ba a haife shi a gida Nijar ba inda an haife shi ya gada karatu ne shugaba cani allah ya muku jagora ku gane maganganu da muke yi wannan duka amma ku kun fi mu sanin shi ku tsaye da shi kwata-kwata tunda duniya duka shi suke so ba a so mu da gida Nijar. shi ba zum kare suke so to mu ba ma so ba zum kenan tunda ya ya huddo ya godo alama kowa ya gani kare tsaye da shi takarar zabe kuma duk manyan-manyan da yake tarayya duk a tsige su tunda kasa suka wa laihi ba mutum guda ba ne al'umma gaba ɗaya suka wa laihi sun yi nufi a toye gida nijar gaba ɗaya kamar jikan tanje da ya fadi wai ba su da iyaye ba su da yayu ba su da kannuwa na mutane, ba su da dangi haka bakin ciki haka kwaɗayi da son rai a mulki aka jajirce dukiyarmu ake tabargaza a kanta wanda suka gada a sai kasashen waje a nema suke ci kai allah tsine wa tsinen ne allah tsine wa ne faransa kuma allah tsine wa bakar fata da wanda yake dakiki wanda yake bai san ciwon kan ba balle na wani duk wanda yake gida jar cikiyayya. Allah tsine mashi albarka Allah tsine mashi albarka ciki da bai hai haula wala quwwata illa billahi al Hasbunan hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahi al-ali tur mun yalla wadde da wannan halayen faransa halaye mugun halaye tani allah ya rika allah ya rika allah ya kiyaye allah rufa asiri ku ci gaba da mulki ni da zan jama shekara goma zan diba kai wannan badakala wannan abun asha wannan abun ta'asa yara kanana sun ji jiki balle manya mata kuka maza kuka kaga wanda baya kuka yana cikin tarayya gunduma gundazu kaman alade yara kanana sun ji jiki balle manya mata kuka maza kuka